الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأبرة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله barkan mara da zuwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da yau na gota ta biyu ga watan safar watan biyu a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da biyu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga maka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na hudu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ɗaya miladiya wannan kuma shine darasin mu na farko cikin wannan sura mai albarka suratu ibrahim suratu ibrahim ita ce sura ta sha hudu idan ka faro kirge daga sama kuma tana kunshe da ayoyi hamsin da biyu bisa ga zance mafi bayyana ko mafi shahara a waɗansu kirawoyi din ko kuma a wurin waɗansu malamai da ke gididdigar ayoyi suna lissafta ayoyinta hamsin da ɗaya waɗansu hamsin da hudu waɗansu hamsin da biyar amma abin da ya fi shahara tana da ayoyi hamsin da biyu wa mawdu'uha har rais al-wa'd wa tazkir babban abin da sunan ke kuwa shine wa'azi da sanatarwa wal irshad da kuma fuskantar da mutane da shiryar da su ala uslubin hakim bisa ga uslubi wanda ke fitar da hikima ubangiji ta ala ya taimake mu wajen fahimtar da ya fi da mai Allah ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الإسلام كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد بعد بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را وبيجي ليك على كتي يسمي في رجي دوت أن الحرف بدأ وتؤلف الدلام لكم را كتاب أنزلناه إليك littafi ne wanda muka saukar da ke zuwa gare ka ya kai wannan annabi mai girma li tukhrijan nasa don ka fitar da mutane min zulumat daga cikin nau'uka na duhu idan nur zuwa ga haske na imani kitabun din nan suka ce khabar ne ana kaddara masa mubtada da cewa haza haza kitabun wannan littafi ne anzalnahu ilayka muka saukar da shi zuwa gare ka li tukhrijan nas a wannan littafi don ka fitar da mutane yana zulumati daga cikin nau'ika na duhu duhu na kafirci ila nur ya zuwa ga hasken imani hanyoyi na bata suna da yawa shi yasa aka yi dangin duhu dan kamanta dangogin bata da cewa dangogi ne da duhu amma hanyar shari'a kuma guda ɗaya ce dan haka sai aka kaɗaita annur din haske din ya zanto guda ɗaya الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ubangiji ce bi iznin rabbihim za ka shiryar da su ne ka fitar da su daga cikin duhu zuwa ga haske bi iznin rabbihim da iznin ubangijin ai bi amrin rabbihim da umarni na ubangiji ta'ala ila siratil aziz al hamid ya zuwa ga sirat ta fanci ko hanya hanyar wa al aziz hanyar wanda yake wato ainihin mai rinjaye shine Allah al wa ala amrihi al hamid abin yabo wanda shi ne wanda ya sahi hamda fi samawati wal ardh yake tantantar yabo a sama ko a ƙasa wala alhamdu fil ula wal akhirah wala al hukmu wa ilayhi turja'un ubangiji da ala ne ke tantantar yabo a nan gidan duniya shi ke tantantar yabo kuma gobe kiyama kuma yanzu a gare shi ne dukkan al'amura ake mai shi to ta Allah الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الإمام نافي كده ابن آمر قدابي بشكل وقت لك كلا قراء السبعة سنة كرن كوانا اللفظي درفع الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض yayin da sauran qari'ai guda biyar cikin qurra'u sab'a suke karanta Allahil ladzi kamar yadda malam Sa'id ya bakin idan mu dauki Allahu ladzi lahu ma fi samawati wal ard sai zanto wannan jumla ce mu ta alafa wato Allahu shi ubangiji ta'ala Allah annabi lahu ma fi samawati wal ard shine wanda gare shi mallakar sammai da kasa take gaba daya banda shi ba mai mallakar mulkan wa khalqan wa abidan shine mamallakin duka shi ya halitta duka kuma dukkanin abin da ke cikin sama da kasa bayan suke gare shi in kullu man fi samawati wal ard illa ati rahmani abda laqad ahsahum wa adda wa kullum atihi yawm al-qiyamati amma in mun da zikrar Allah alladhi lahu ma fi samawat Allah zai zanto badal ne na alhamidi dan da yake ila aziz al-hamid Allah an gane ko da al da al da Allah su na guda ɗaya shine Allah subhanahu wa ta'ala wato matsayinsu waɗansu malaman suka ce ana kaddara musu wawun ne wawul abad ila siratal aziz. والحميد والله الذي له ما في السماوات والارض wadanda suka ce a'a wato ainihin ana daukan su ne a matsayin badal wato sun zanto alhamid badal ne na al'aziz yayin da Allah ismul jalala ce kuma badal ne na me na alhamid ko na jirabi ka dauka dai ma'ana tana koma guda ɗaya Allah ya tabbata da izza an gane ko zaka ce subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Allah madaukakin sarki shi kadai ya sahibbul hamd da ka bude qur'anin sa da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin ya bude wadansu surori da hamdala alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يقوم ربي وتنسى سروري عند حمدنا ان قال وترى الملائكة حافين من حول الأرض يسبحون بحمد ربهم ظلم أه؟ وقيل الحمد لله karshen wato ainihin suratul jumu'ah an rufe da ambala waɗansu kuma an bude da sannan kuma shi ne wanda yake mai uluhiyya cancantar bauta dan alfi Allah sun waɗansu suka daga al'ilahu ubangiji ta ala shi ke mallakar sama da ƙasa wa wailun lil kafirin azaba ta tabbata kan kafirai min azabin shadid wato ainihin daga azaba wato wanda take mai tsananin da ke ita ce azaba ta yi na zanen tashin kiyama wajen cewa Allah ya saukar da alqur'ani kan manzon Allah dan ya fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske da izinin rabbi da izinin ubangiji ubangiji da Allah cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idnillah ba mu turo wani manzo ba sai dan a masa da'a da izinin ubangiji me ake nufi da izinin ubangiji a nan gam da katar dan ubangiji ubangiji ne ke datar da wanda ya so cikin bayi ya ansa kiran manzo kuma ubangiji ke tabar da wanda ya ga dama sai kangare ya ki ansa kiran da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko ma'ana yastajibuna bi izni rabbih suna ansawa ne da izinin ubangiji dan ubangiji shi ke mallakar duka ta din gaba an gane ko sai الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد الذين يستحبون الحياة الدنيا دون وأن تكي زابر لا يور دنيا على الآخرة بسبب الآخرة wato kafirai ɗin da aka ce wa wailul lil kafirina azaba ta tabbata kan kafirai min azabin shadid sune allazina waɗanda yastahibbuna alhayatid dunya suke zabar rayuwar duniya su ta alal akhirah kan lahira an gane ku saboda zabar duniya da suka yi akan lahira shi yasa sai ba su imani da lahira ta maballantana su yi aikin da za su tsira yastahibbun kuma ana yaktarun ko yufaddiluna kamar da Allah ce bal tu'thiruna al-hayata hayatar duniya wal akhiratu khairun wa abqa ku kuna bibi da rayuwar duniya ne alhali ko lahira ita ce mafi alkhairi kuma ita ce mai wanzuwa domin duniya ba ta tabbata wa yasudduna an sabilillah kuma suna kawar da mutane daga tafarkin ubangiji ai dinin islam wa yabghuna ha iwaja wa yabghuna ha wato suna son su mayar da tafarkin Allah din iwajen ya zanto karkatacce abin nufi sun yarda da musulunci amma in hukunce hukuncensa za su dace da ra'ayoyinsu da shawarwarinsu to sai su da irin wannan musulunci da za a birnin taddaki ya zama to dan birnin musulunci da zai dace da abin da yan birni ke so Waye wayoyi ke so wanda suka tasirantu da rayuwar turai suke so to haka suke so ka bai bukuna ha'i wajen in ko har hukuncin hukuncin musulunci za su zace da soyayya yanzu ka ta mutane to kaga an karkatar da musulunci shine yastahibuna al-hayata dunya ala al-akhirah suna fifita rayuwar duniya kan lahira wa yasudduna an sabilillah suna kautar da mutane da tafarkin ubangiji wa yabghuna ha'i wajen kuma suna san tafarkin ubangiji ya zanto a karkashi Allah ce ulaika fi dalalil ba'id irin waɗannan suna cikin bata wanda yake manisanci anil haqqi wato sun yi nesa da gaskiya ke وما أرسلنا من رسول إلا لسان قوم يبين لهم ويدل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول بمتقدر ولمن زوب إلا بلسان قومه فاتي سيد يا رب متنسى kowace al'umma da aka turo manzo cikinta an turo manzon ne dan wannan kabilar dan wannan al'umma dan su fahimce li yubayyana lahum dai ya bayyana musu wato hujjoji da dokoki na ubangiji su gane umarni da hali dan dai ai musu yankan hanzari kada su ce ai manzon ba dan yaran mu bane ba mu fahimta yaran sa fa yudillu Allahu man yasha karshe kuma Allah ne ke fadar da wanda ya ga dama wa yahdi man yasha shi kuma ke shirye da wanda ya ga dama wa huwa al-azizul hakim ubangiji ta ala shine al-aziz wato mabuwayi wanda babu abin da ke cikin al'amura sannan kuma al-hakim shine wanda yake mai hikima wannan aya tana magana ne da dukkan manzannin da suka zo kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah bai shiga cikin wato ma'anar wannan ayar ba domin ba an turo shi bane dan laraba kadai in mun ce manzon Allah ya shiga cikin ma'anar wannan ayar ma'ana an turo manzon Allah dan zuwa dan laraba kadai wanda ko ba haka bane da ka da in zaka cikin hadisin da ke cikin bukhari da manzon sallallahu alaihi wasallam ke cewa wa utitu khamsan lam yutahunna ahadun qabli an bana al'amura guda biyar kafina ba bai wani mutum da sai na farko ya yace nusirtu bi ru'bi masirata shahr an taimake ni ta hanyar jefa tsoro a cikin zukatan abokan ta yayin da tafiyar da ke tsakanina da su tsawon wata daya amma suna tsoro na kafin in je wurin an gane ko abu na biyu wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura an sanya mun kasa ta zanto wurin sallata da kuma abin sarki na ومن كان منكم مريضا او na سفر ومن كان منكم مريضا عاملا من او جاء احد منكم من الغد او لامستم النساء فلم تجدوا ماء منه فتيمموا فتيمموا سعيدا طيبا كنت يجيكم جو كما ذا الله كبير wannan banda shi ba wata al'umma da ta biyo taimama sallallahu alaihi wasallam na uku wa uhillat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli an halatta mai in ci ganima kafin na ba wani annabi da aka halatta masa cin ganima annabawan da ko sun yaki sun samu ganima sai dai su tattara su kona ko kuma su tattara su ajiye wuta ta zo daga sama su ci amma su ba za su ci ganima ba manzon Allah ne aka ke da wannan shi da al'ummar sannan kuma abu na hudu wa utitu shafa'a yake an bani ceto abinda ake kira a shafaatul uzma ceto na na kolin koli wanda banda manzan Allah ba mai shi a ranar tashin kiyama ranar da za a kusan to na kusa da kawo na mutane jama'a gaba daya suna son ai hisabi don kowa ya san matsayinsa a huta daga zafin da ake sai a je wajen annabi adam alaihi salam a ce kai ne farkon halitta sai Allah ya fara halitta sai Allah ya halitta da hannayensa je ka ce ka roƙa mana ubangiji kai mana ceto ai hisabi kowa ya san matsayinsa sai ai ba zai iya ba ni da aka hana mutum bibiya ne a je wajen annabi nuhu alaihi salam ya bada uzurinsa annabi ibrahim da yi duk annabawan da za a je wurin su kowa bada uzurinsa ya zo wajen manzo Allah sai ce ana laha ana laha wannan ce sun dama na wani wannan ce sun dama na wani idan ya fadi ya fita daga gaban ubangiji me ya ba Allah da kalmomin da shi ma kafin wannan ranar bai san a ranar za a yi masa ilhamar kalmomin da zai yi ba Allah ubangiji da Allah ya ce masa ya Muhammad irfa a ra'sa wa sal tu'ta wasfa tushaffa daga kanka roƙa za a baka kuma ka nemi ceto din za a baka ceto din alfarman za a yi maka ita yau shine a ta an yaba aka rabbuka Masama, mahmuda wannan shine masama mahmuda din ceto na kololuwa manzo Allah shi kadai ka ba wannan balle shi ba wanda zai kariya abu na biyar na karshe wa kana nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma kowane annabi da ada tura shi wajen mutanansa kadai annabi salihu zuwa ga samudawa annabi hud zuwa ga adawa annabi shu'aib zuwa ga birnin madina yake ne kuma sai aka zuwa ga dukkan mutane قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا sai ce rasulullahi alaikum ba ya wadatar ba amma za a jami'an dan yanzu su tawkidi ne wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nas bashiran wa nadhira walakinna aktsara an-nas la ya'lamun wa ma illa in huwa illa zikrun lil alamin in huwa illa zikra lil alamin duka waɗannan na nuna an tuno annabi zuwa duk duniya a ce cewa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qawlihi wannan ya shafi sauran annabawa kowane annabi an turo shi da yaran mutanen mutanensa amma manzon Allah shi an turo shi ne don dukkan duniya gaba daya ba wai mutanensa bai idan mutanen sa ne so adadin yaran duniya da so adadin da yaran da manzon Allah zai batu ko magana da ina ba ta wato kenan shi an turo shi ne zuwa ga duniya wanda ke nuna fifikon da akan sauran abin Ke yasa abdullahi da abin ke cewa manzon Allah ya tsara halittun da ke cikin sama da kasa na mala'iku gaba daya domin dukkanin su ubangiji ta ala ce ibadun mukramun su mala'iku la yasbiquna hu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun ya'lamu ma baina aydihim ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun ta Allah ce wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam kazalika nabi zalimi irin tsoratarwa da razamarwa da aka wa malaiku ke wanda manzo Allah bai bada wannan ba a san an yaba suka rabu ka maqaman mahmuda wa innaka la ala kulli shay'in da da shi ne dukkan annabawa tun da an ce shi wa ba sun naka illa ka fa kan lillahi bi shay'in min yayin da kowane annabi ko an yi masa iyaka zuwa ga inda su ne illa li yubayyana lahum wa annabi ya zo yawa mutane bayanin abin da aka tsora wato aikin kowane annabi idan annabi ya yi bayani shi ya gama nashi aikin kowane annabi shine bayani ne amma kimsa shari'a a cikin zukata wannan aiki da na ubangiji fa yudillu Allah man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-hakim da haka Allah shi da manzo Allah laita alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wala wala wa huwa al-hakim saboda haka kuliya a hannun Allah madaukakin sarki take ya Allah kire da mu wa huwa al-aziz al-hakim Allah kuma shine al-aziz wato mabuwayi cikin al'amuran sa sannan kuma al-hakim mai hikima cikin dukkanin al'amuran ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى فإذا حقيقة من تولد أن موسى عليه السلام بآياتنا دا آيوين أي أتشت آيوين نوم بدا ترى وقلنا له مكتير في أن أخرج قومك كفتر دا موسى نكسوني بنو إسرائيل ومن الظلمات daga cikin duhu na kafirci ila nur ya zuwa ga haske na imani fahiya in zari muhammad waɗannan ayoyi kamar irin gargadi da manzon Allah sallallahu zo da ya haka waɗannan ayoyi da aka bayar annabi Musa kashi wa zakkirhum bi ayyamillahi ka tunatar da su ka tuna ka fadakar da su bi ayyamillahi dangane da ni'imomin ubangiji ayyamullah ma la yati ai bi anwa'i uqubatihi al-fa'idati wa ni'amihi al-batina wato ka tunatar da su nau'ika na ukubobi da ubangiji da Allah ke turo wa mutane su ko kuma ni'imomi da ke soye allati asabaha al qurun salifa irin waɗanda Allah ya malalo bisa ga tsare kun da suka wuce baya fa man ahata ilmuhu bidalika azuma khawfuhu dukkan wanda ilimin ya gabe abin da ya wuce baya to lalle ya kamata a tsorace shi kenan tsoron sa ya girma cikin zukata inna fi fi da aka ce kai ko cikin ayoyi da aka bayar din nan da ayatin akwai ayoyi kullu sabbarin shakur ga dukkan wanda ke sabba mai yawan hakuri ala sa'a bisa ga da'a shakur mai godewa da ni'ami dangane da ni'imomin ubangiji ayyamin ladai malamai suna da kokarin fasara su fasara shi da hukuma kamar hukumar da aka wa adawa da wanda aka wa samudawa da waye da waye suke cewa ayyamin lahi amma hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah suna ya fasara ayyamin lahi cewa ne ni'amuhu ni'imomi na ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisin ubay bin ka'ab kenan yace ayyamin lahi nu'ama'uhu wa bala'uhu irin abin da Allah ke jarrabar mutane da shi na ni'imomi wato shi ne ake kira ayyamin lafiya wa zakirhum bi ayyamin lafiya sanatar da su ni'imomin ubangiji an gane ko to wannan kuma fassara za ta yi kama ita ce za ta fi dacewa da sauran ayoyin da suka shafi kisa annabi Musa alaihi salam waɗanda suke nuna an tunatar da banu Isra'ilawa irin ni'imar da aka musu uzkuru ni'imati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum ala alalamin wa taqu yawman la tajzi nafsun an nafsun zuwa da irin abubuwan da Allah ya so zallanna alaikum da gama wa anzalna alaikum wannan wasalawa kullu min tayyibati ma razaqnakum ma zalamuna za ka ta'awa bi da da kuma irin idan ta samu sale kawai fa kullu nabru bi asaka al-hajar fam fajarat min husnata ajrata aynan kada alima kullu unasin mashrabahum kulu wa shrabu min rizqillahi wa la ta'dhu bil ardi mubtali dukan wadannan ayyamul lahi ni'imomin da ubangiji da da ya musu wa bi ayyamillah sanatar da sunan ubangiji kuma da irin abin da ya musu idda alafikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yuti ahadan min alamin idda ubangiji ya zabi annaba da yawa cikin banu isra'ilawa da kuma manyan manyan sarakuna da yawa cikin banu isra'ilawa kuma yake wannan ni'ima ce duk wannan cikin ayyamillah an fahimta ko to amma wadansu masu fasara ta san rai waɗanda suke tafsirin da suke tafsirin isari wanda cikin sofiya suke ginuwa a kai dan karkatar da ayoyin alqur'ani zuwa ga waɗansu ma'anoni nasu na kansu su kadai da da'awar su ne khawas kuma su kadai suka sani kuma kar wanda ya tsoma musu baki in ba irin su to wannan suna fasara ayyamul lahi da waɗansu ma'anoni daban-daban har ana fadin wani bawan Allah yana tare da talibansa wato sai ga wata mace ta zo da juna biyu har ta haihu a ce ita matar su kuma tana da'awar ita matar su kuma su ɗaliban sun san cewa ba su san shi da ita ba don suna gari ɗaya da shi sun suna yara sun san mata sun san kaza kaza kaza da aka kai ki bango aka hada ka da ita ka taba ta malam suna mata ta aure ki su zan ha fi ayyamin lahi wayya a wannan ayyamin lahi ne ya aure ta akan wani wuri babu wanda zai da shi sai ita abubuwa ne sai ka rasa yadda zaka fassara su hadisi ne ya kafa cikin in ma kana san hadisin yana cikin kitabul fadail babin da yake magana dangane da fararen annabi khadir alaihi salam a nan ne aka kawo wannan hadisi na ubayyi bin ta'ab wanda banza Allah kasar ayyami Allah da cewa nu'ama ne mu'min Allah inna fi zalika laayatin likulli sabbarin shakur lalle cikin abin da aka faɗa la ayatin akwai ayoyi da kulli sabbarin da dukkan mai yawan hakuri wajen abin da Allah zai jarrabe shi da shi wato ainihin na ayyukan sa'a wanda zai baya su shakurin mai godiya ga ubangiji bisa ga ni'imar sai Allah وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم ۖ وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ قال موسى لقومه سنة لوكة عند أنه موسى يشهد متى ننسى يشهد سوء اذكروا نعمة الله عليكم يا قوم أننا كنتنا نعم من الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون musamman yayin da Allah ya tsamar da ku daga dangin gidan Fir'auna ya sumo na kutu azab waɗanda suke ɗanɗana muku munin azaba wa yuzabbihuna abna'akum kike kashe ƴaƴayen ku maza wa yastahyuna nisa'akum a su kyale ƴaƴa mata bi qawli ba qawli ba'd dan saboda wani zance da wani sashin bokaye suka faɗa ma Fir'auna cewa anna mauludan yuladu fi bani Isra'il za a haifi wani jariri cikin bani Isra'ilawa ya kunu sababa da zahabi mulki Fir'aun wanda shine zai zama sanadiyyan wato gushewar mulkin fir'aun wadanda suka ce wannan abin aka faɗa a fir'aun sai yasa ake kashe mazaje ya kyale mataye dan gudun kada wannan a haifi wannan jaririn da zai zanto sanadiyar wato gujewar mulkin sa waɗansu kuma suka ce ba wanda dan wannan dai ko da ya tabbata cikin littafin eh, tarihi da sira da tafsiri amma bai inganta zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai inganta ba ta wata hanya ta wahayi da tabbatar da haka amma ya ji har tafsiri na faɗin haka da haka waɗanda ba sa dogaro da irin waɗannan isra'iliya wajen kokarin fasara irin wannan aya sukan ce kawai abin da fir'auna yi tsabagen fasadi ne a bankasa mai fasadi a bankasa ko yana yin abu ko ba da jini ina ba za mu fahimta idan kana son wannan ga wanda Allah ya ce wai zaka walla ta asin ardi li yusra fiha wa yuhlik al wa an-nasr me abin da zai riba da shi idan ya kona amfanin gona ko idan ya kace wato dabbobi kanana sababbin haihuwa dan akwai ya sabon haihuwa ko dan tinki ya dan tayi sabon haihuwa ya biya karkashe me zai amfana da wannan in ba fasadi ba ban kasa to fir'auna ku ga mu fasadi ne inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yudabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum sai Allah ce mai innahu kana min al-mufsidin kaga innahu din jumla ce ta aliliya kamar mai tambaya yayi tambaya me yasa fir'auna ke kace mazaje ya kyale mata me yasa yake wannan sai Allah ce dan shi mabarnaci ne ko innahu kana dan dunna ta ta'liliya innahu kana min al-mujidin dan shi mabarnaci ne yana cikin masu fasadi a banka to ko wannan kadai kuwa zai sa mutum ya irin wannan kasance an gane ko wato ainihin Allah ya tsamar da ku daga banu Isra'i daga sharrin Fir'auna wanda yake kace ƴaƴan ku maza ya kyale mata yayin sai Allah ya ce wa fi zalikum a cikin abin nan da yayi muku wato abinda Allah ya muku na samarwa al-injadu bala'u wato akwai jarraba min rabbikum da gurin ubangiji azimin jarraba mai girma kai da ba ka tsammanin samun yanci kuka samu ba ka tsammanin wato ainihin za a halakar da fir'auna a gadar muku da abin da ya mallaka shi da mutanen su duk kuma Allah ya muku haka lalle wannan jaraba ce mai girma dan bala'i iri biyu ne bala'i mai kyau da bala'i ko mai mara kyau bala'i mai kyau arziki lafiya ci gaba da sauran al'amura bala'i mara kuma cutuka da talauci da sauran al'amura an gane ku yasa Allah ya da mummunai da aka je yakin badar falam taqtuluhum walakin Allah qatalahum wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah saboda ni wani yubli al-mu'minina minhu bala'an hasana inna Allah alim to kenan bala'un rabbikum azim ake nufi da bala'in nan gurin shine ne da yake wa iz anjaynakum samar wannan bala'i ne mai girma kyakkyawan bala'i da Allah ya ni'imta ku da shi wadanda suka ce fi zalikum ismul ishara na koma zuwa ga alqatl an gane ko ko azzabhu din yuzabbihuna abna'akum wa yantahuna nisa'akum wa fi zalikum bala'un min rabbikum ajil lalle wannan bala'i ne mara dadi mai girma da Allah ya jarrabe ku da shi tunda ana ta kace muku ya'ya maza a kyale mata cikin kowanne kuma Allah ya yi wa kasa nahum fil ardi da Allah ya ce an su da abu mai kyau an jarrabe su da ne mara kyau kaga in mun fassara bala'un cewa shine samarwa yayi in mun fassara bala'un shine cewa kifin da fir'aun ya rike musu yayi tunda Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yattaqun وفي ذلك بلاء من ربكم عزيز ثالثا إيه؟ وإذ تعذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وبنتي وإن تأذن ربكم لئن شكرتم وإذ كتنا ka tuna wa izda azuna kuma ka tuna wa mutane izda azna rabbukum lokacin da ubangijinku ya tailanta ya ba da taila ya ba da sanarwa cewa da in shakartum inda za ku yi mun godiya ku mutane da azidan nakum lalle zan yi muku daɗi cikin abin da na ba da ilimi ko na mulki ko na dukkan abin da zai isa ku da cikin rayuwar duniya wala in kafartum amma idan kuka kafirce kuwa inna azabi la shadid to lalle azaba ta mai sanni ma'ana idan kuka kafirce wa ni'imar ba ku gode ba to azaba ta mai tsalli ce ta hanyar kwace wannan ni'ima zai iya kwace ni'ima an gane ko a ce da baibayi da tarniki da ke daure ni'ima ta yadda in ta zo kar ta kawo shine ne godiya godiya ku shine da'a matakar irin abin da Allah ya bamu na ni'imar mulki na ni'imar ɗaya na ni'imar arziki za mu yi wa Allah godiya mai mulki ya yi adalci mai ilimi ya karantar ya yi wa'azi wa mai dukiya ya fitar da haƙƙin Allah a cikin ya taimaka to wannan mun yi da bai bai da tarnaki sai da ni'imar ba za ta kawo asali ma sai a tsara mana tunda Allah ke da in shakartum da azidan nan wala in kafartum inna azabi la kaga dukkan masu mulkin da suke son ta zarce da sun gane ai ba wahala sai su aiki da shari'a shi kenan ka zarce dukkan wanda ya tabbatar da adalcin rayuwa ka zarce ta tabbata lahu a gari ko da baya babu hijja tunda Allah ke da in shakartum la azidan amma wala in kafartum fa in Allah baka ne mai mulki sai baka gode masa sai sai baka yi adalci wajen gudanar da mulki sai kai saka wajen gudanar da mulki sai ka dauke dukiyar jama'a sai ko baka gudanar da haƙƙin Allah ba sai baka kana kyamar ma dokokin ubangiji subhanahu wataala wato abin da mai sauki ubangiji ta Allah ya kwace mulkin a hannunka duk irin yadda ka tara dukiya sai yin zabi a karo na biyu duk yadda ka kulla wani connection daga sama kake kyale ma bil adama wajen kulla connection ka kulla connection kai da aljanu wallahi ba za ka ci ka kulla da aljanu kan ta waje ka ci nasara ubangiji da Allah na iya damara kai karya ka bai da ajiyatin ruha wa daraba Allah mutman qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan me faru fa kafarat bi an'am Allah fa adaqaha Allah libas aya ce bukari da Allah ya buga dan kowa ya karanta Gani ne ke zaune cikin ni'ima da walwala da jin daɗin rayuwa da yaɗuwar arziki amma mutanen garin fa kafara da rabbil Allah sai suka kafa cewa limomin gindi duk ni'imar da Allah ba ba ai godiya ba godiya ku shine sarrafa ni'imar ta hanyar da Allah ke to ta ki mata godiya Allah ke ba za ka ba ta duki wal khawf da Allah dan dana musu wa tufafi ni'ima tubati tufafi na tsoro da makan rashin wannan saboda abin da suke aikata waɗansu malaman suka ce wa in ta'azzana rabbuk lafazin ta'azzana anan baya nufin shela ko sanarwa abin da yake nufi ubangiji yayi rantsuwa ai aqsama Allahu bi izzati shine ta'azzana Allah yayi rantsuwa da izzarsa la in takartum in har za ku godiya ko mutane la azidun lakum zai muku dadi wala in kafartum in ku kun bidire kun gangare inna azabi la kabir lalle azaba ta mai tsarni to anan kuma akwai magana guda biyu wadan kuma da suka ce wannan aya wannan magana wa iz ta'azzana rabbukum la idza kuntum lakum kiko ne na maganar da annabi Musa ya faɗa bani Isra'ilawa ya ce da su kurkuru ne masallahi alaikum idza anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lakum waɗansu malaman suka ce a'a wato zuwa wa bi zalikum bala'un min kuma azim nan maganar annabi Musa ta kare wa in ta azana rabbukum bayani ne da Allah ya saukar da shi ga manzon Allah dan a isarwa wannan al'ummar mu dinnan da ake magana da mu ne aka ce ubangiji ya yi tsela ya ce a sanar da mu da in ka shakartum la azidan wa la in kafartum inna azabi in ma mun dauka Allah Musa faɗa mutanen sa ayar na tattakuwa a kansu domin dukkan abin da aka saukar wa wata al'umma ta baya zai iya zama doka noma a kanmu matukar a cikin shari'a ba a samu abin da ya rufe ana cewa shar'u man qablana cewa ba shari'a ne da laysa shar'an lana wannan idza kana fi shari'atina ma yukhalifu an gane ko amma shar'u man qablana shar'un lana idza lam yakun fi shari'atina ma yukhalifu dukkan shari'a da take da wanda ba mu ba ta shafe mu matukar a cikin shari'ar mutum ba a an shafe wancan inda an shafe da sai ayi bayani an gane ku to sai Allah ya kuma wa qala musa in takfuru antum mun bil haq jami'a wa qala musa annahu musa ya tabbata cewa in takfuru wallahi inda za ku kafirce antum wa mun fil ard jami'a ku da wanda ke ban kasa gaba daya fa inna allaha la ghaniyyun hamid ubangiji ta'ala lalle mawadaci ne kuma abin yabo ne kar ku dauka kafircewar ku za ta haifar wa da Allah na kasu cikin mulkinsa ko ta waya ko ci baya cikin al'amuransa kar ku ɗauka biyayyar ku kun yi wa Allah tsari da daɗi kun yi masa alfarma mulkin su ya bunƙasa sanadiyar da'ar ku ko biyayyar ku da'ar ku da biyayyar ku ba ta ƙara komai cikin mulkin Allah ba game da tangarewar da kafircewar ku ko ba ta rage ko tsawaye wani abu cikin mulkin ubangiji da in takfuru antum wa fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun an gane ku saboda haka ubangi subhanahu wa ta'ala ce fa kafaru wa tawallu kafaran da kenan fa kafaru sun kafirci wa tawallu suka juye baya to wannan ya rage Allah sai ce me wattaqana Allah wallahi ya wadata kafirce ba rage masa komai ba sai yace ya ayyuhan nasu antum al fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghaniyyu al hamid in ya إن جاء يذهبكم يأتي بخلق جديد وما ذلك على in يأتيه fa inna Allah الله ankum wa la يرضى li ibadihi وإن تكفروا يرضى لكم ولا تدروا وزن سنة أخرى ثم إن ربكم مرجعكم بين نسيكم وما تعملون إنه عليم بذات الصدور da aka yi tabbata cikin hadisin muslim hadisin kudusi daga abu zan gifari hadisin da ubangiji ta alaƙe cewa inda a ce na farko da na ƙarshe da mutane da aljanu su kasance gaba ɗaya a bisa da zuciyar mafi tsoron allah cikin mu alal misali kowa zuciyarsa ta zanto a wanke kamar zuciyar abubakar siddiq to wannan bai kara ma Allah komai cikin mulkin ba inda ko mutane gaba daya na farko da na karshe da mutane da aljanu su kangare su bujire wa Allah madaukakin sarki su zanto kamar zuciyar mafi barna cikin bayan Allah a ce kowa zuciyar su zanto kamar ta iblis ya tsare Allah ya ko ta Abu Jahil ko ta Fir'auna ko wani abu makamancin haka hakan bai taure komai cikin mulkin Allah ba shi yasa lokacin da Allah Musa alaihi salam ya je talibta wajen Annabi Khadir bayan ya yi kafa masa dokoki shi kuma ya kare dokoki bai da dama ya yi tambaya ya ba shi ansa da zai tafi suna zaune kawai sai wani tsuntsu sai ya zo ya ɗebi ruwa cikin teku da inin bakin su sai ya tashi sai kalla Annabi Musa alaihi salam yace kin kana tsammanin cewa abinda tsuntsun nan ya tsoma da tsinin bakin su cikin teku ya rage wani abu cikin teku sai kai tsammanin me zai rage ai da yayi da bai wannan duk daya yake to sani na da kake gani ya zama ko a wurin ka da kai sanin ka wannan ne mata ka bai abu da dawo sani ba idan an kwatanta da sanin Allah kamar abin da sun nan ya dogana ne a cikin teku san kawai bane da kai da dukan kowa da amma mu dukkan min ilmi illa qalil wanda ke nuna bunƙasa ilimin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah shi in takfuru an wa antum la tajidun fa inna Allah la ghaniyyun Amin. ألم يعدكم نبع الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فوزوا كفوا أيديهم في أفواههم وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب الله تعالى لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم تنبيدومكم به لا بارو مثل الذين كاتمكم قوم نوح وتكم المتعنى أن نوح عليه السلام wa adin da kuma labarin adawa wa samud da kuma labarin samudawa duk ku ji wannan labarin ba wanda ya kamata ku dauke zuna in har kun wanda din min ba min ba'dihim da waɗanda suka biyo bayan cikin al'ummomi a karni daban-daban la ya alamu illallah irin waɗanda babu wanda ya sauke sai Allah da ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat waɗannan al'ummomi ba manzannan sun zo musu da hujjoji amma faradu aydiyahum fi afwahihim sai suka marta hannayensu a cikin bakunansu wa qalu suka ce inna kafarna bima ursiltum bihi lalle mu mun kafirce ma abinda aka turo ku da shi ya ku manzanni wa inna lafi shakkin kuma lalle mu muna cikin shakka min ma ta da'una na ilaihi cikin abin da kuke kiran mu zuwa gare shi muridin tare da zai shakka akan ta da wato abin da suka faɗa wa manzannin su kenan kalmar faratu aydiyahum fi afwahihim malaki ai ilaiha li ya'tu alaiha min kitabul ghaibi wato su wato mutanen su al'ummomin da manzannin suka yi musu wa'azi wai dan jin ta kai sun an faɗa musu gaskiya ko ba sa so raddu a yi mafi akwai sai suka sanya hannayen a cikin babu wato suna cizon yatsa yanzu ne ma za a yi wa wa'azi kuma za a cewa kaza suna kwafa suna cizon yatsa an gane wato dan jin hausin wai dan me za a yi musu wa'azi wannan shine fasaran da ibnu jarir tabari ma ya tayar da ita kuma ta tabbata daga abdullahi dan mas'ud ah, Allah ya kare shi a gare da dai wadansu da suke magana wadansu malamai suka fassara faraddu aydiyahum fi afwahihim da cewa wato raddu aydiyahum wato wai sun sanya hannayen su fi afwahihim a bakunan su wai ta ta'addi wa dan mamaki mu za a yi wa wa'azi suka tsora hannun su a kusa da baki wai mamaki ma suke yanzu mu ne za a ce mu zo ga Allah nan da ke muke wa qalu da fi inna kafarna bima kuntum mun kafirta abin da kuka rubuta ba ruwan wa inna da shakki min ma tad'u lana ilayhi wadan kuma suka ce aradu aydiyahum fi afwahihim aradu su sun mayar da aydiyahum wato hannayen su fi afwahihim a manzannin in mutum zai magana sai haka a doke bakin sa yayin shiru yayin shiru ba masu shine radu aydiyahum fi afwahihim wadan kuma sun da fasara da ba wannan ba amma dai fasara farko idan fitowa fili saboda wai za ka lau abdu alaikum al'anamila min al-qayl wanda ke nuna kafare sukan dahaukin wa'azin da kuke dan saboda koya kowa kawai sai su rinka cizon dan yasa wurin mu za a cewa to dan me ma bai musu kaza ba dan me ba ai musu ta'addanci ba da sauran an gane ku ku tallafi قالت قالت رسلهم أفي الله شق فاتر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد تريدون أن تصدونا عما كان يعبد نعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم سيسوا من ذني تأكتلوا وأن الأمومين سكتين سوء أقل الله شك yanzu cikin lamarin Allah akwai shakka wala ce istifham inka alamar tambaya ce da ke kunshe da mutu yi wa mutanen mutum abin da suke ciki na shakka a yi la shakka fi tauhidi babu shakka dangane da kada yato ubangiji da ala lidalail az fi alayhi domin dalilai waɗanda suke na zahiri game da kada yato ubangiji subhanahu wa ta'ala ibnu kafir yace abdullahi shak zai daukar takadiri guda biyu ko dai mu ce abdullahi shak ai a fi wujudillahi shakkun yanzu a cikin samuwar Allah akwai shakka bayan ga halittar sama ga halittar kasa ai yadda sawo ke nuna ko wanda ya wuce ta nan to haka sama ke nuna ko wanda ya yi ta shine Allah an fahimta ko yadda kuma idan da harkar kashin da kuma tura kuma ya fito ta wajen to haka kuma halittan da take nuna lalle akwai Allah subhanahu wa dala'il na sama da kasa wanda ke nuna samuwar Allah har sa sa mutum ya shakka cikin cewa wai akwai Allah samun ne ko ba samun ne ba samun ne ko ba samun ne ba ne wannan takadiri na farko kenan takadiri na biyu yace Abdullahi da madansa a fi uluhiyyatihi ta shin yanzu a cikin ilahantakar ubangiji cancantarsa da abota ta mata shi kadai yanzu har akwai shakka game da wannan har akwai wanda yadda za ta ba shi shakka wai cewa Allah ya cancanta abota ta mata shi kadai da cikin wannan ta kaddarawar da ta farko da ta biyu wace take eh ta biyu ta saboda saboda saboda kaddarawa ta biyu ita ce suke nuna manufar turo manzanni an turo manzanni ne ba dan su cewa mutane akwai Allah ba fitra din dan adam baya da akwai Allah an turo manzanni ne ba dan su zo mutu sai Allah ne shi ne ya halitta sama ya halitta kasa dama can mutane sun san ba wanda zai halitta sama ko kasan sai Allah wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulun da, a sai an turo manzanni ne dan su cewa mutane ku wa Allah shi kadai irin yadda kuka yi cewa shi kadai ne halitta sama da kasa to haka kuma shi kadai za a yi wa a cikin takadiri na biyu a fi ilahiyyatihi shakkun shin a cikin ilahantaka ubangiji za akwai shakka da wannan zalli ba sun zo bane dan koyar tauhidul rububiyya sun zo dan koyar da ne tauhidul uluhiyya da haka Allah ta walaka asla fi kulli ummatin rasulan alayhi billah wa yusra tawhid kaga shine tauhidul uluhiyya wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu shine ne tauhidul uluhiyya ko kace tauhidul uluhiyya kuma bayan za a yi ya faru sudufa ba tare da mai yi ba mai yin nan kuma shine Allah sanan fitra din dan adam ta yadda ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ainihin shine kadai ke halitta da kafewa da rayawa shi kadai halitta sama da kasa wannan fitra din dan adam ko ba wahayi fitra Allah allati fatara zata alaiha da ubangiji subhanahu wa ta'ala ce ta fitra dan adam wannan kamar yadda fitra din da Allah ya halitta dan adam kai ta tabbatar masa da cewa akwai Allah din nan kuma Allah nan yana sama da dukkan halittu baya garwaye da su baya tabbatar su a'a yana saman saman dukkan su gaba shi yasa inda zaka dauki dan adam ka jefa cikin ruwa yana bukatun agabi na yake miƙa hannunsa sama haka in ka zo ka samu dan adam yayi sallah ya kammala yana addu'a dan roƙon ubangiji cikin roƙon ma yake roƙa ina yake miƙa hannu ina ganin da yake kallo sama haka yake kamar ya ya ya inda a aqidar da Allah na aka sai ka dace ya rubuta hannu ko gaba ko yamma ko kudu ko arewa inda ko ina amma fitrar da Allah ya da akai da yake da Allah التي فطر الناس عليها لا تهديد لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أتي تبتور ألوهية فينا أكي تنبيه سبحانه أفي الله شكر yanzu a cikin ilakantakar ubangiji cewa shi kada za a yi wa bautar akwai shakka da wannan fa sai da samawati wal ardh alhalin kun sani shine mahalicin sammai da kasa wanda ba tare da ya su wani ba ma'ana sai suke kafa musu hujja da tauhidul rububiyya dan kiran zuwa ga tauhidul rububiyya kullum tauhidul rububiyya sananne ne a wurin mutane dan haka tunda samu mene ce sai a kafa hujja da shi dan tabbatar da mai uluhiyya dan dan adam idan kana so ka gamsar da shi game da abin da bai sani ba sai ka kawo masa wanda ya sani ya mai hujja kan wannan da bai sani din amma ita ba haka qur'ani ya tabbata haka balaga wato ainihin wato tabbatar salarabci kanta ubangiji ta ce ya ayyuhan nasu rabbukum allazi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun allazi ja'ala lakum al-ardha firashan wa as-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum duk waɗannan ba tauhidin rububiyya bane tun da da mutane abin da sun sani wanda ya halitta ku ya halitta wanda suke kafin ya jimfa da sama ya gina sama ya gina kasa ya jimfa da kasa ya gina sama an gane ko ya saukar da ruwa ya fitar da tsirrai da haka da aka gama da wannan bayanin sai aka ce me fa la taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun dama a can ku sanya musu kishiya ba ku yadda cewa wai akwai wanda ya halitta ba banda ku yadda da wannan ku yadda cewa akwai mai saukar da ruwa banda ku yadda cewa akwai mai kashewa da arzika banda shi ku yadda cewa akwai mai fitar da tsire banda shi ba amma wajen bauta ne kuke ganin banda shi a wa wani zaka ce to yadda kuka yadda a can to haka fa la tuji azulillahi andadan ya kafa ma hujja da ni abinda ka sani domin ka yadda da abinda ba ka sani an gane ku wai kuma da wani ke cewa ala ma yastakirru al-malu fi yadi wa kayfa ma an qullatil jabal yace ya samu girma cikin mutane da ya samu girma sai zanto dukiya ba ta iya zama a hannunsa saboda me da sai kai mamaki ah, ya za a dukiya ba ta zama a hannunsa ba sai wa kai fa sun ci kuma an sunnatul jabali ya ya kololuwar dutse za ta rike maka ruwa idan ya sauka sai mai to haka shi da ya girme ya girme ya bunka sai zo bai ajiye dukiya da ta fado hannun sai ne da gangare zuwa ga ya kama ma hujja da abin da ka sani don tabbatar da me abin da ka iya abin da sani yadda السماوات والارض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ubangiji ta ala yana kiran ku domin ya gafarta muku wani sati na zunubanku aka ce min nan za'ida ce wato min za'ida wato wanda an zo da ita dan karfafa ma'ana ba wai ana nufin wani zafi na zanubai ba duka zanubai fa innal islam yakfiru ma qabla qudumul musulunci na tukunce abin da aka yi kafin sa aw ta bayyiya ko kuma ce min da ke nuna wani sashin zanubai da ikrarul hukul ibad dan Allah na yafi abin da ya shafe ne amma abin da kaiwa wani Allah baya yafewa sai in wanda ya yafe wa yu'akhirakum ila ajalin musamma kuma ubangiji zai muku jinkiri ya zuwa ga wani lokaci sananne shine ajiyar maut lokacin mutuwa manzanni suka faɗa su kalu sai mutanen suka ce in an sun illa ba basharun suka ga an kai su kore sun yadda Allah ne ke halittar sama shi ke halittar kasa ku zo dan ya gafarta muku zunuban ku yi muku zai yanda sun yadda eh mun ji wannan amma matsalar mu ne ku mutane ne dan me za a turo mana manzanni mutane in antum illa basharun mun ji da abin da muka faɗa ta iya yiwa haka din ne mun sallama amma matsalar wa ya kawo abin dan me za a turo mana mutum dan goma in an tuntu kan ba zama komai ba illa ba su rasulullah fa ke mutane irin an gane ku juna an sudduna amma kana abu abauna kawai kuna san haka ne turiduna kuna so ne an sudduna ku kautar da mu amma kana ya abu aba ya abu abauna daga abin da iyayen mu so kasance kuna bauta masa in ba haka ba tuna bi kitabun mubin ku zo mana da wata hujja mabayyaniya mana ai zahiratun ala zalika irin hujjar da zamu ne ba wato mun jira kenan ku kawo mana dan mu gaskata قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نعزيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قالت لهم رسلهم فيما ظنوه سكتي دسو لما يد مرتني إن نحن إلا بشر مثلكم من دي مو ba komai muke wafa ce mutane kwatan kusurku wato fi sura wal hay'a wajen sura ta dan adam wato kamanni da fasalin jiki irin na dan adam to amma fa kuna ubangiji ta ala ne ke bayar da kambe na annabi an gane ku inna ma illa mutum mutum walakin Allah sai dai ba ana yamunnu yake yin ni'ima da baiwa alaman yata kan dukkan da ya dama min ibadi cikin bayin da nubuwa ta hanyar annabi wa ma kana lana an na'tiyakum bi sultan dangane da abin da suka nema na hujja cewa fatuna bi sultan mubin ma kana lana an na'tiyakum bi sultan baya karkashin ikon mu zo muku da wani hujja mabayyana ya irin wanda kuka nema kamar wata mu'jiza illa bi idnillah sai da izinin ubangiji ta'ala ai bi amrihi sai da umarninsa لأن عبيد مرغوبون ومن باين وأن تسي كركز كلا ور أبيض من الله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون ga Allah ne kadai kuma ya kamata wato ainihin mummune su dogara ayyatu su bihi su aminta da jiki Allah ne wa ma lana an lan tawakkal ala Allah me ke gare mu da harba ba za mu dogara ga ubangiji ba ai ma a alana min zalik ba abin da ke hana mu dogaro ga ubangiji wa kad hadana subulana alhali Allah ya riga ya dire da mu hanyoyin mu na shari'a wala nasbiranna ala ma azaytumuna kuma lalle za mu yi hakuri kan duk abin da za ku yi na cutar da mu wa ala Allah falyatawakkalul mutawakkilun ga Allah ne kadai masu dogaro za su dogara ay falyatumu wa yasbutu ala tawakkuli alayhi masu dogaro din to lalle su dimanci su tabbato wajen dogaro ga ubangiji فالتوكل الأول بمعنى إهدافه wajen الدوام عليه كم وجهه على الله فليتوكل المؤمنون فارد توكل كنا الوقت da babu. amma na biyu da aka ce wa ala lahi wani tawakkal da mutawakkilun addawamu alaihi dawam akan tawakkalin ba tare an ja baya ba fa tawakkalani mukhtalifani malai ce akwai wani tsakanin tawakkalin farko da na biyu na farko samar da shi yayin da babu shi na biyu dawama akan shi ba tare da mutum ya dai wato an da manzanni kenan suka faɗa waɗannan mutane cewa mun yadda mu mutane kamar yadda kuka ce amma ni'ima ta annabta Allah ya riga ya mana kuma wannan yana yin da wanda ya maganar zuwa da mu'jiza kuma wannan ba a hannun mai yake ba a hannun ubangiji ne in ya ga dama sai turo mu da mu'jiza ne in bai ga dama ba kuma wato ainihin ba za a ba za a turo shi yasa duk irin nacewar da kafaran muku suka yi cewa mun Allah ya kawo musu irin mu'jizojin da suka nema kamar a rikidar da dutsen safa da marwa da zama zinariya ko kuma bulbular da ruwa a sasumin makka ko ai kaza ko ai kaza sai Allah cewa wa ma ana an nursila bil ayati illa an kazzaba bihi al-awwalun وآتينا ثمود الناقة مبصرة وظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا ba abin da ya hana mu da ayoyi irin wanda kuka bukata sai dan na farko ma da aka kawo mana da amfani su ba kafar cewa take an kaza bai abudu ga misali wa atina samuda wato samuda mun ba su za ta ta tana gani ko wadda ake gani amma amma mun su abin nan ba zalamu bi hakan suka zalunci kansu da ita amma na suka yi kokarin kace ta ma an gane ku fa kadabu ba aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawaha wa la yaqabu subha wa nada sahibahum fa ta'afa fa akara fa kayfa kana azabi wa nusur fa zalamu bi hakan Allah ya wa nusu bil ayati illa tafsir wa ala allahi falyatawakkalul muwakkalun ga Allah ne kadai masu dogaro ya kamata su dogara sai Allah وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد ubangiji ta'ala ya ce wa qala alladheena kafaru sai kafirai suka ce ga manzanni da rusulihim ga manzannin da aka turo musu lan nukhrijannakum min arzina wallahi sai mun kore ku daga cikin garurukan mu kore ku daga kasashen mu aw la da fi millatina ko kuma ku dawo ku rikide cikin addinin fa auha sai ubangijin su ya mutuwa a su manzannin ita ku kwantar da hankalin dan wulikan nan zalimin da san lalle sai mun halakar da azalimi wala nuskinan da kuma al-ardh min ba'dihim kuma lalle za mu zaunar da ku kasa min ba'dihim bayan su da wasu gidajen da wuraren duk ku za a mallakarwa zalika liman qamu muqami hakan cin nasara din nan yana tabbata ne liman sabu muqami da dukkan wanda ya sauran tsayawa gaba da niran sashin kiyama wani mun kafa mukama rabbi dan kan kenan kuma wa kafa wa'id sannan kuma yin tsoron narkon azaba ta idan wata nake ambato ta hanyar ayoyi da nake wato su suka ce wai la nukuri nukhrijan lakum min ardi za mu kore ku daga garin mu wato ko kai dan garin ne in ka saba wa mala'u zai ce za su kore ka kuma dan kuma kai ba dan gari ba ai ka shiga wuta idan mana kai dan gari ne ma an dangi za su iya korar ka sai dai ka nemi mafakar siyasa a wata kasa to ba da sana'a kake ba dan gari ba Allah zai kiyaye wa ubangiji ka je suka ce la nukhrijannakum min ardina haka annabi da Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ce la nukhrijannaka ya aibu. ba ma shi kadai ba wannan zai na amanu ma aka min qaryatina aw la ta'udunna fi millatina ko dai ku dawo ku bi tsarin mu ko a kore ku daga kasar kai da dukkan wanda suka imani da kai ita a walau na karihi a ko da muna ki ko da mun ki tsarin ku na jahiliya na sai ku kishi ku tusa ba mu akai ko da muna cin abin in udna fi millatikum ba'da idh nakana allah minha wa ma yakunu lana an na'uda fiha illa an yasha allah rabbuna وسع ilma كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت haka manzanni suke tsayawa haka duk mai kokarin bin tafarkin manzanni ke tsayawa kan tafarkin gaskiya duk barazana da za a yi maka ko ta dauri ko ta kisa ko ta dukkan abin da za a yi kacce razanar da kai ba a hannun su rayuka suke ba a hannun ubangiji shi wanda zai kisa zai tsara tunda su zai yana karfe zai yi abuwa ne rana kaza ga watan a cikin duhun dare ayi kaza to kafin ranar ta zo ya bada umarni shi kuma sai mu ko wanda aka tura yana kan hanya sai mota ta yi kuli kulin kubura da ke ya mutu duk wanda ya ga gagara ubangiji su wani ka duba irin yadda fir'aun ya fito da karfin mulki da komai annabi Musa ba annabi ne amma guduwa yake da mutanen su cikin da su fir'aun ya cewa inna haula ila tirdimatun qalilun sannan wadansu yan taron mutane wanda ba su ta karatu ba wadansu yan cikin tokali zo su matsa mutane wa innahum lana laghaib wa inna la jami'un hazirun kai ku cikin wannan barazanar ubangiji subhanahu wata'ala ya dammara shi sai ga ki abin da ya mallaka na mulki da gidaje da koyango da komai an mallaka waɗancan da yake ganin su din baki ne a ganin su ne isra'ila isra'ilawa dan ba ƴan misra bane dan kiftawa su ne fir'auna da mutanensa annabi musa da mutanensa kuma banu isra'ila da ya bi zai kore su ya da daga su Allah ya dammara su kuma aka bi kenan su akhrajahu min jannatin wa uyun wa kunuzin wa maqamin kadhalika wa awsanaha bani isra'ila ba ta ba'u bi bayyina kan kadhalika wa awsanaha qauman da kuma bakat alaihim al-jabal wal ardu wa bakam mungarin da Allah ya mallaka musu komai da komai kenan komai ya wuce to dan irin wannan barazan barazana haka dukkan makiya addini suke a kowane lokaci a kowane zamani ko kuma waɗanda su kuma saboda zafin neman kwangila sai je su sami mulki sai ya kana mulki a garin ka wani mutum wanda bai mulki ba sai suke ma gaba duk abin suka ɗaure ko ka kace wajen suke na a huta duk a koma su irin wanda suke baiwa hukumomi irin wannan shawarar a kama su a a yi musu kaza mana su waye su har su musu kaza bayan kai ne mai mulki wasu na daga shi ne mai mulki haka da yake jahilai ne su su san mu mun hada sai kullu Allahumma malikal mulki jahilai ne مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من من تشاء وتنزل من تشاء وتذل من تشاء wai da mulkin ka a hannu wani zai maka kaza da mulkin ka an hannu ne maka kaza waɗansu su ba a saudiya suke karatu ba da su duba saudiyar mana ba kama malamai ke a kulle ba a kuma ta gwamnati da kanar saudiya da nan saudiya ana mulki na irin na mulukiya nan gurin kuma kun je kun aro demokarasi daga amerika a gaban ku kuna demokarasiya aka zo aka kire bill clinton aka wajen kwana nawa yana kokarin ya kare kai kan cewa waya kafa wannan wata budurwa yana ta bi taba haka kawai wata masalariya ne ya yi kare kansa da girman allah aka yi masa fallasa a a ya masa yin mango a a ya yi kaza a a ya bada gaban aka yi tattin mutunci irin wannan a rahoton da aka rubuta kan wannan binciken sama da shafi dubu uku da wani abu karuwa kawai monika da ta zo ta tsare bill clinton wanda yake ganin shi wani shugaba ne na duniya aka rasa wannan terera to haka kawai shi kenan sai wani gwamna kuma ya ce wai a jihar ba za a yi magana shari'a ba za a yi kusan shari'a ba za a yi hukunci wani shugaban kasa irin ma kasa irin Najeriya ko wani shugaban kasa ko wani mataimakin ko wani ya ce wai ba za a yi magana shari'a ba ba demokradiya suka dauko ba suna ina yan uwansu yan siyasa za su zage su mu ko ba mu zage sai dai mu ce Allah ya annabi ya duk wanda za a ce mun zaga sai dai mu ce a ya Allah wanda ba su shirya Allah dan baraka ka ya san ce na zage kaga annan su suka zage ni ban zage shi ba ni na ce wanda ba su shirya Allah dan baraka ko duk mu to amma sun sai suka ce wai na zage ma'ana sun sun ce shi ne baya ko kuma aure na ban ga ce baya ko. dan da ya ce baya so da sai an bace sunansa sa amma bai ce shi kan yana so to shi bai ce baya so to muku wanda bai wanda yake baya wanda baya so a cikin duhu yake ba san shi ba sai muke masa addu'a ta cikin duhu da biki ba ya buya ba kuma sai muka addu'a a koyi cikin duhu Allah ce wa nan nuskinan na kuma al'arba min ba'adi lalle ku manzanni sai mun zaunar da ku ƙasa ko an yi ko an zo sai kun ci nasara min ba'adihim bayan wucewar kafiran wannan fa zalika liman kafa maqami wa kafa wa'i Allah riga al qawli wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadil mursalin innahum lahum mansurun wa inna jundana lahum ghalibun Allah sai kalmar ta riga ta gabata ga bayan manzanni lalle su ababan taimako ne Allah zai taimake su kuma lalle tawazir musulmi masu jaya su ne masu sunnata inna lanahum rusulana wal ladina amanu fil hayatid dunya كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وكان حقا علينا نصر المؤمنين وكان حقا علينا ننجي المؤمنين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا Allah ya riga alƙawli sai ya halifantar da kasa ga masu takawa masu tsoron Allah saboda in kana so kai ma sai ka shiga ka kawari ga ka dauki ka sa daga yau shikenan to amma idan ka ki sa ta sai Allah ya rushe wallahi duk wanda ba zai tafi da takawa ba sai Allah ya rushe Allah zai baka dan kankanin lokaci ne kawai a ka'idar ta wa ummi da hun inna kai jima amma kace kuma sai ya rushe babu yadda za ka kai labari mutukar baka jin tsoron Allah baka san dokokin Allah baka san Qur'ani baka san hadisi baka so a ce ma Allah ya ce manzon Allah ya ce da za ka kai labari duk sinadarin da ke tabbatar da dawwama abin ka tsakar ga karu duk sinadarin da ke tabbatar da cin nasara abin ka tsakar ga kakar ya za ka yi shi da Allah ya riga alƙawari hakkan alaina haƙƙi ne akan mu da muka dubin darawa kan inda Allah nasu mu'mini mu da mutum ga shi ne yake wannan nuskirin da kuma arba min ba annabi Musa alaihi salam daidai lokacin da masu tsafi suka zo suka yi ba da gaskiya da shi ulki sa su za da kalu amanna da rabbil alamin rabbil musa harun lokacin fir'auna yake cewa a amantum bihi qabla an azana lakum inna hadha la makrun makrumuhu fil madinati li tukhruju minha ahliha fa sawfa ta'lamun la uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf thumma la usallimunakum ilayhi yake cewa sai yayin ki hannun dama da haka yake yanzu ma za ku yi imani tun kafin ku da miji wai ba ku yi imani waye na mutum a daidai wannan lokacin mutanen annabi Musa suka zo su ma suna cewa an cutar da mu an yi mana ba daidai ba uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana kafin ka zo an ci zalun yanzu ka zo ma an ci gaba da cin zalun mai annabi Musa ce asa rabbukum an yublika adu wa yastakhlifakum fil ardi fayanzura kayfa ta'malun saura kilis ubangiji dan mara abokin adawa ya tsora ku a wajen ko kuma a ga me za yace da mutanansa istaghfiru billahi wa innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin Allah kuma yake wala kad katabna fi zaburi min ba'di zikri ba cikin qur'ani ba cikin zabura ba goge ba har yau mun riga mun rubuta cikin zabura annan arda yarithuha ibadiyas salihun kasa din da kuke ji da gani da mulkin da komai salihan bayi da za su kwace mu mu ce salihan bayan nan ba sai sun zanto suna fadawar juma'a salihan bayan nan sai sun zanto wato suna wa'azi ko tafsiri ko hadisi ko bukari ko turmudi ko abu ko bulugul maram salihan bayan ana samun cikin ana samun cikin malamai ana samun cikin yan siyasa ana samun cikin yan boko ana samun cikin yan kasuwa amma dai Allah ya alƙawari kasan nan sai ya fati ya ba salihi ga kuma alƙawarin cikin zabura cikin littafin da duk Allah ya saukar annal arda yarithuha ibadu salihin sai ce inna fi hadha la balaghan liqaumin abidin a cikin wannan akwai bayani mai gamsarwa ga bayi na gari lalle mun gamsu mun gamsu ya ubangiji mun yi da alƙawarin ta lalle tabbas abin da ya kawai sai mu bi wannan ka'idar da Allah ke zalika liman kafa maqami wa kafa maganganunmu da ayyukanmu ya zanto lalle sun nuna muna jin tsoron tsayawa gaban Allah maganganun mu da ayyukan mu lalle su ba da tarjama da fassara cewa mu da jin tsoron azabar Allah in muka gyara maganganun mu muka gyara ayyukan mu dama ko mun riga mun gyara imani da aqidar mu to shikenan sunadarin cikin Qur'ani da ya fassara amma waɗannan mutanen kan ku ɗauka za mu tara kudin da zai kai na kai mai kudin halal da mai kudin kafu kafu da mai kudin gafi da mai kudin jakar kasuwa ya za ka yi da mai kudin sata wasu lokaci guda sace miliyan talatin miliyan ɗari miliyan ɗari biyu ya za ka samu kudin sa a in kace ma za ka tara kudin ka yakin neman zaɓe ka san ba zai kai kan zuciya mulle da alkanuti wannan shi ne matsala kai aiki na gari sai maganganu na gari wannan shine zaka kalmar kafin qad na ga da hada nan duk lokaci ga ya da abinda muka fada zama dai Allah shi ba mu wanda muka kuskure kuma Allah ya yarda إن الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واستوينا قول من من لما رجوكم أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم أكثر من ذكر يصلي من ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن دنا واستغينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن فأولوا سجدا ملوكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يصلون آية سنة magana ne dangane da annabawa da aka ambata cikin wannan sura domin surat maryam ta ku da yana an bawo da nan ga zakariya dikiran da ta ka da zakariya ina da rabbu da na rabbiya zuwa ga hanga ya zuwa ga nan maryam mai da annabi ta alaihi Anda da ganin annabi isa din annabi ibrahim da kuma kitab ibrahim musa da kuma musa annabi Isma'il da Isma'il Idris da Idris to duka waɗannan annaba da aka ambata shi da sai Allah ya ce su ne waɗanda Allah ya nema a gare su wato nema ta da manzanci irin nabiyyi cikin annabawa min zurriyyati Adam daga annabi Adam domin dukkanin annabi Adam ma'anu da kuma cikin zuriyar waɗanda aka ɗauka tare da annabi Musa abin nufi annabawan da suka zo bayan annabi Nuhu alaihi salam suna da dangantuwa ne zuwa ga mutanen da annabi Nuhu ya dauka cikin jirgin ruwa dan a lokacin da aka zo ruwan ruwa ne ya bai ko ina a duniya ba wanda zai sai wanda ke cikin jirgin ruwa to kaga wanda ke cikin jirgin ruwan da ya annabi ne da guda ɗaya shine shi annabi Nuhu sai kuma cikin wanda suka imani to daga baya sune suka hayayyafa kuma daga cikin su har aka samu ƴaƴa ko jikokin jikokin waɗanda waɗansu an turo su annaba shine Allah ya ce wa man amanna mu'min wa min zurriyyati ibrahim a kuma akwai annabawa da suke dangantawa zuwa gidan annabi ibrahim wa annabi sallallahu alaihi wasallam wa Ibrahim da waɗanda suke dangantuwa zuwa ga gidan Ibrahim shine Annabi Yaqub alaihi salam kuma Annabi Musa da Musa Harun suna dangantuwa zuwa ga wannan wa min man hadaina wa tabi'a da kuma irin wannan da muka shirya muka zabe su al-istiba shine al-istifa wal ikhtiyar Idan idza tutla alaihim ayatu rahman dukkanin su kasance an karanta musu ayoyin ubangiji kharru sujjadan wa bukiyya za su fadi suna masu sujjada ga Allah tare da yin kuka dan tsoron Allah fa kana kun min ba'dihim khalqun adaw salata daga baya sai su mamaya suka biyo bayan wanda suke dangantuwa zuwa ga gidajensu amma su mamayan su ke halayen da iyayen domin da suka zo a babu salatu sun tozantar da sallah an ji kiman nasu wata ba usu hawa sun suran da bin koyon koyon bukata sau koyon kawon rayya da bin za su wanda a zaɓa da Allah ce ina mata ba amana wa amma salihan da wala ka yi da kudin aljanna wa la yuzlamu sai wanda suka tuba su kai imanin su kai aiki kuma da wannan za a saka masa gidan aljanna ba za a zalunce su kuma wato dai ka je da sahaya wannan kuma yake me fasara fadin Allah ta'ala wa tal jibala ta jamidatan ta muru tamuru al jibal duwa Allah ce wa tal jibala kai mai karatu wanda kake karanta Qur'ani inda zaka je zuwa kun tafi kiyama tal jibala zaka ga duwa sun tahsabuha jami'a kana tsammanin adda karatu wuri guda kandaran ne da karfin amma sai gan su wahiyar tamarru suna wucewa saman kamar a wucewa irin ta girgidi alamun ta ce ya إذا كما لا توفيق في السماء nan jibar da الجبال فكانت سرابا ويسألونك عن الجبال fa ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء تصفا لا ترى فيها عوجا ولا da Duwa dai Ubangiji da Ala zai tafiyar da su ranar mataki na farko ku dutsen gingirin jirgin sama da shi don nauyin mataki na biyu sai a ɗaiɗai ɗaya matakin farko shine wannan tsarin jibala ta sabu a jami'a yadda kake tsammanin ka ɗauka kai ga shi an ɗauke shi sama ya samu rumar wasa daga nan su biyar su jibalu tsakanin idan aka a su aka tafiyar da su sun zama tura sun da zama kura sai kuma a keke wai sa'an na kan jiwa da kafin yanzu su harafi idan aka tsaye da ya sai sun zama babu shine fa yadharuha ta'an sabta la tara fiha wajen? wala inda suke fito da zaman dobi babu ko wannan wato alamun kin da kake kan ran da gaba daya ta tagayyar da wani sun kauri wal aya ka'idojin da aka gina sama da kasa za su yi ka'idojin da rayuwa ke gudana a kai domin ka'idojin rayuwa mutum baya yin mai sai ya ta abin mai ka'idojin rayuwa mai kaunar za ta iya kyale ki har da kamar ya yawa mata a kullu murdi'atin amma arba ka'idojin rayuwa mace ba ta haihuwa amma wannan mata kullu za ta yi amma ma su da su ka'idojin sama kuma da ko sama da kasa shine halittar su ko mun su da أخذت وتكلم wannan yake cewa don Allah a yi bayani bayani akan shin a cikin alkur'ani akwai kalmomin da ba na larabci ba wannan matsala ta yi khilafiya a wurin malamin tafi shin akwai kalmomin da ba larabci ba cikin qur'ani waɗansu malaman suna ganin akwai za ga zo a ce

suka ce kuma wannan bai ta karo da cewa an saukar da Qur'ani larabci domin cewa an saukar da shi larabci yana nufin mabilin jayin abin da ke cikin su shine mai larabci baya kuma a da tsayayyen kalmomi wanda su kuma larabci ba haka wasu wannan zancen suka faɗa cikin wannan kuma wanda ga su da ke dabba abin da ke cikin Qur'ani larabci ne da Allah ya kai inna ja'alnahu qur'anan sabiyya لعلكم na إنا أنزلناه قرآنا عربيا babin da zai zanto a cikin Qur'ani ko abin da ko kuma da Ibn Jarir sabar ya cikin magana tafsirin sa jami'un bayan an tawil ayatul Qur'an sai ya hada kan dalilan yake zai iya yiwa a samu ta kalma Qur'ani ya sauka da ita asalin ta yaran mutanen Habasha ne yake to amma fa kuma Larabawa ma yaran su ya shiga cikin abin da ke kira tawafukul lugat ya ruka su yi tarayya wani lokaci wajen da ke kalmomi ina fata mu yanzu mai ingarman mulki da hausa garman doki Allah wajen lada ce ka karfa karfa ma da karfe ba faɗe ta na san wanda ne ba kama su bane na hausa kai dai ta inci haki amma da gari inda ma ya fara ko ne amma da ke cewa ma ne inda ma ko kare kuri kuke inda ma ya nan ne mu ma kuma inda ma hausa a hausa ko to shine to wannan duba ta yi wa mutane abin suna kiran ma'ana kaza kuma laraba ma na kiran sa kaza sai qur'ani ya sauka da wannan kalma ba wai dan yaran mutane hausa ba dan kasance ta akwai abin larabci shi ne kin babu tawafiqin lugati yayi jawabi mai kyau cikin tafsirin kalmar tafsirin da in za ku je ku karanta wannan kuma yake cewa wani khalifa ne aka daina mutu'a a lokacin kuma cikin sahabban manzon Allah sun yarda da haramcin da ai mutu'a ba ta je lokacin wani khalifa ba sun lokacin annabi aka haramta an haramta mutu'a a fatawa makka manzon Allah ce huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah aka hadisin muslim ya nuna kaga sun annabi na gare a kan akwai hadisin da ke nuna haramci a saibar akwai hadisin da ke nuna haramci a fatan makka saboda haka kullum sai annabi ya haramta musa da haka yanzu haramun ne wani ke zai yi musa kuma sahabin da ake jingina cewa ya ba da fatawa da mutu'a shine Abdullahi dan Abbas shi ba kuma akwai ruwayoyi da ya kare kansa ya ce shi ba haka yake ne shi ba haka yake ne kaddara ma haka yake nufi ya bada fatawa an yi mutuwa ko ya ce za a yi mutuwa hadisin annabi ya ce huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah sai ba bula da ba ko ba mu sai abdullahi da ba zai ce ba ta wasa yana nufin da mutum ya je gari kamar da ka taba mai da karatu za ka je ka wani kwas na wata bakwai to sai mu bukaci ne wanda ya yamace ba za ka iya wata bakwai din ba kuma ga iyalin da an goma ga abin to sai kai auren dan da nufi dan ta ta tafi wa ka take da kasa shi ne yake mutane kai da ka je da kana kaga ba dai yake da wanda yake cikin gari kuna zaune kai gari sai kai da mata a takaice dai koma wani irin taujihi yayi ko aka yi wa riwayarsa hadisin annabi da ya riga ga magana al-hujja bima qala rasul sallallahu alaihi wasallam da shi ne abin da annabi ya faɗa akwai wani abu da nake son fatakar shi ne game da abin da ni ba ne da ba amma an ce gidan rediyon kano sun ce ko a cikin sassan labarai ne cewa an yi kone-kone a zamfara ranar litinin har ma mutane hankalin su ya tashi a musu gudu su bar gari haka ne duk inda ganin ba a garin ana kone-konen tayoyi ana dubi ne ba duk ƙarya ce wallahi duk ƙarya ce da aka yi wannan abin rannan ne na je gusa daga can zan wuce su muna da mitin na consultative council na ulama wanda neman ba da kuma a gamban hausa ke mitin muka tafi da yan ta alhaji aminu da zai da yawa mai zama da ne kuma ta ba zan muka tafi suna da yare da za su zama shaida lokacin da muka shiga gari daidai kusa da wajen gusan hotel mun gani mutane ana wani harar haka ga kawai san sanda da bindigogi amma mu ga alamar ko an kona na kona na sai mu ga wata kasuwar mota trailer ta danne wata kana sai wanda ya dauki hankalin mu cewa hadarin nan da aka yi ne kila ya fara mutane a wajen to sai muka wuce daga nan dai mu ga komai ba cikin gari sai da muka je daidai inda zan shiga gamman hausa ajiye dai in wajen miki to akwai hanya ta zuwa hausa musamman sai ga mobile phones a wajen sai suka hana mutuwa suka ce mu koma sai muka dawo baya sai muka ga inda mutane suke sai sai muke tambayar mutane wanda ya faru a gari ga sanda a suke ta a akwai wani chairman na garma hukumar safe wanda ya wani abu ba daidai ba aka bai shi majalisa dan ya kare kansa shine ya dauko mutanen su da suka jefa jefa shike da sai na koma ministry na religious affairs na samu da suka sai cewa to ya fito ya gaman hausa na zo shiga amma ana ne shiga karfa da cewa ban zo miki daga can wajen suka ce ai wannan hanyar da na biyo ta zuwa majalisa ke inda zan biyo sauran hanyoyi da za ta kawo ni gamman nawon ba wani kodin a wajen shikenan sai muka tafi da wani bangare da wajen hanya mun taho sai ga mutane da ta kubbana da gariyo da sauran mun shigo tsakiyar muna ta waɗannan kuma suwa da Allah ya kawo tsakiyar sai sai muka ga shi su kuma mutanen shi sojojin shari'a ne ɗan hirba suna cewa san yarima san yarima muka bi tsakiyar suna ganin suka daga mana hannu dan suna neman waɗancan ne dan waɗancan yan ta'addan sun gudu sai muka wuce muka je muka shiga harkar manhaus a kammala muka kammala tare mana kan ulama muka tsara da gwamna suka tambaye shi ko dajin da ya faru shi ma a lokacin yake jin labarin wasu abubuwa to kaga wannan shine abin da ya faru amma makiya shari'a kullum suna so su haifar da cewa a zamfara an yi bai faje ko an yi kwano wai da aka kawo labarin wai mutane ma sun rasa inda za su sa kansu a cikin gusa ku bar garin kofi yaya duk an kona tawaye akan titi mu ko mun bi suna dai manyan manyan titunan da yan za a yi rigima a garin nan duk mun bi su da mota ga Allah da amin titi tuka mota ko ta da zan mu gani ba ko ta tabbala sanata abin nan wanda a kona duk ƙarya take wata mota ta gama hawa aka aiki wani direba shi ne suka bi kudin jefa suka ce wai mota bikin mana ne gudu duk ƙarya take wallahi kawai dan dai wai a zagi shari'a kuma muka je daga nan bayan mun tashi daga mijin wajen karfe wani muka bar sau na muka je sokoto muka dawo wa da gari kuma da muka yawo mu cikin gari ba wanda ya ga wani alamomi na wani abun nan kuma a yau din nan abu sau kusan yi ne sun karfe shi na fita da gari dan waɗansu mijin din da wani kuma duk wanda ya ana wani tashin hankali ko wani zaman tsantsar karya ke dan yin din ma haɗaɗɗiyar lakarci aka yi wadda shi gwamna da kwamishinoni da dukkan jami'an gwamnati ake tsorawa wajibin kai rojin duk juma'a ake yau ne da gabatar na lissa kamar ta awa ɗaya da muke arba'in da biyar kuma ana sawa rediyo live wanda ya ji rediyon da kaga waɗansu su zo suna karya wai ba a zaman lafiya kaza kaza kawai mukiya kare abu kuma wallahi a wannan lokacin su waɗannan mutanen ba shi kiyaman din da ya je ɗauko su daga abin da ya ɗauko su daga jihar katsina ya ɗauko sojojin haya su shigo 'yan daba don su zo su yi jefe jefe kuma suka zo ma suka bata a garin yan sanda suka yi ta kama su a ruwan sanyi don idan kuma tana manzan da za aka yi ta kama ko mutanen da suka za su fito su yi musu kawo kara shi ya yi mai hana shi ya fito yana bin mutanen su cewa kar wanda yake komai ku kyale su da yan sanda su yi amma ba dan shi ya riba ya hana ba nan da ba wanda zai kai labarin cikin su kai yanzu taba gonin zamfara ba ba tashi da dama a jiri suke su ba da rayuwar to haka mu ma nan duk gwamnan da zai mana shari'a ɗari uku ɗari wallahi a shirye musu da wani saki ba ya sa a cikin insha Allah saboda kun ga waɗannan karerai ne kawai waɗansu suka yada makiyar shari'a musulunci wanda ake amfani da su galibi kuma shi su waɗannan din akwai kuma waɗansu daga gwamnatin tarayya ma da suke mara abin baya duk abin da ya shafi rigima a zuga su kuma ma almuslim ajiya aka yi kira farawo na biyu hannu jiya jiya da taron da muka yi na ranar litinin ajandar mu ɗaya ce farawon an kama shi tun wajen watanni hudu ko biyar da suka wuce duk bincike ya tabbatar an yanke masa hukuncin za a yanke masa hannu daga baya aka kai kotun wannan ba da hurumi aka ɗauka ƙara zuwa wata kotu aka sake yanke masa hukunci aka za a yanke masa hannu waɗansu daga waɗansu malamai da aka saya daga sama na cewa ai ba yi hikima ba kar a yi shi ana yunwa wannan yake wata ta wata ta yunwa wata ta yunwa yake ni fa kaka sana'a ta yace wallahi ai kowa zo wajen ya ce wallahi idan mu ku yi kenan hannu ba Allah ya sai amu shari'a da ku gobe ba jiya jiya nan a garin gobe aka yi kenan jiya jiya nan a garin gobe aka yi kenan da haka ka ga kuri a tana nan to alhamdulillah sai mu da kada assalamu alaikum wala alkawli kowa ya riga ni bai gama ba to ku bi ni baki ku bi ni baki a darasi na gaba